Jakadar kungiyar Turai a Najeriya Samuela Isopi ita ce ta jagoranci sauran jakadun kasar Spain da Italiya da Portugal da kasar Faransa a lokacin da suka kai ziyarar ban girma ga kamfanin man fetur na Najeriya. Isopi ta ce Najeriya ce kasa ta hudu da ke samar da iskar gas zuwa Turai inda ta ce Najeriya tana fitar da kashi arba'in cikin ɗari na gas zuwa kasashen Turai a halin yanzu. Karamin ministan man fetur na kasa Timi Presilva ya yaba da wannan mataki da kasashen Turai suka ɗauka inda ya ce Najeriya a shirye take ta shiga yarjejeniyar ƙara yawan iskar gas ga ƙasashen turan. At this moment we have two projects, one pipeline to Algeria, through Algeria to Europe. Actually that pipeline is targeted for Europe. A nan Timi Presilva ne yake bayani cewa tuni har an fara shimfiɗa bututun da zai kai iskar gas zuwa ƙasashen turai ta ƙasar Algeria. Silva ya ce akwai kuma shimfiɗa wata bututu ta ƙasar Morocco. Dukan waɗannan ayyukan an riga an fara su gadan-gadan kuma Najeriya a shirye take yake ta zama abokiyar kasuwanci na gari ga kasashen turai da yake tofa albarkacin sa game da wannan bukata kwararre a fannin gas da man fetur muhammad sali hassan ya kalli wannan neman karin iskar gas daga najeriya zuwa kasashen turai ta fannin rashin karfin tattalin arzikin da kasar ke fama da shi ne wannan abu da kungiyar turai suke nema na karin gas yana da kyau ba karamin samun ci gaba bane wa ƙasa irin tamu kamar na najeriya wannan yana da kyau ci gaba ne mai kyau amma abin da ake ciki shine a yanzu najeriya ba za ta iya sa dukiya da yawa hakan nan a cikin magana na infrastructure na gas ba shi ma masanin tattalin arziki abubakar ali ya yi ƙarin haske akan wannan bukata da yake ganin tarihi ne zai maimaita kansa bukatan makamashin iskar gas na najeriya da kasashen turai suke yanzu matsawa su su fara saya wato in an duba tarihi ne yake so ya maimaita kanshi domin lokacin da najeriya ta yi wannan ɗare tsare na iskar gas to dama turai su ne na farko kasashen da ake tsamani ko kuma aka targetin su sai wannan gas din gas din rasha kusan kashi arba'in kasashen turai suke saya so wannan yakin na tsakanin rasha da ukraine shi ya tilasta yanzu aka canja akalar tattalin arzikin ma na kasashen turai kamar yadda yaki na ɗaya da yaki na biyu na duniya ya canja tattalin arzikin duniya gaba ɗaya saboda haka wannan abu ne wanda yake zai wa najeriya amfanu na kwarai wajen bunƙasa harkan iskar gas. Sanarwar ta ce kungiyar Turai ta bayyana buƙatar ƙara yawan iskar gas da take saye daga Najeriya ne biyo bayan yakin da ake yi tsakanin Rasha da Ukraine domin cike giɓin gas ɗin da kungiyar Turai take saye daga ƙasar Rasha. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.